Gracias. khalifa ashraf za ka gani su dole a cikin shekarun na mana shekara da shekaru ban gan ba Allah zai yi dawowa hello yanzu ma nake gurin ne shafe kai da sun ga ana aiki da nasa na haka su gidan an na su je su da an da ya fi dawowa an ce suka kuma zama ba a ganin shi har zai na ban yi ya dace muka taso tun muna yara tun kafin mu dawo gidan nan muke tare <laughs> da juna ba aisha kuma da a shafa da yayi da sadiya yanta bai yi ta kamar da abdulwa wannan da ba in da sun shaku ina ne ne wannan duk da ba yanzu lokaci ya canza sai wannan abu ya ko yi godiya a tafa zuwa ba komai sai ya wajen yara biyu wanda sadiya take damun ka da zancensa kullum tara da shekaru ba ta tsautawa tun daga ƙanana ga ta har girma ya zarce matan zamanin nan wani ce abu da ya sani haɗin da ɗin da ke ne da tsari ne da ke wannan amin amin amin amin Allah na same ta ko mutuwa idan ya same a cikin na rubar iyalan ki ba ba da ido bi tambaye na ba kuma ji ji ya yi maza ne kuwa ni ma zan yi kan da ji kina da kiwa kuma kin ga kin ne ke kiwa ko zan kama hanyar ko kuma in kun yi niyya da kai da ɗan daga baya ne ba da la que hago kisa ce duk yana ya ake sun laɓaka ta sauran yin laɓaka ko tun da al'amari ya zama haka ɗauke ka zai mai da kai ta mutu ya ka daina karatu ba za ka ba wani to abinda ta mace so ba ya hankalin har yanzu wannan tsananin yana na Thank you. yarinya murna kamar da kake yi ina ɗan nawa murna da kake ko da kake yi ku duba ba shekara goma sha rabu nan da ta ɗana a ido na sai ta wannan tara ga sariya ba yan murna har ta inda ya ga goma ta ne sai ku zaina da kuma da irin shakkar da ke tsakanin alfar da sariya ina ta zan manta yaran har gobe 然我们太累，的材料就是行了，咱的物质的啊。还有，我那儿不 tana da almaci kai ya zuwa girmanta shi ya sa ta ƙaurace wa ƙawayenta da samarinta gaba ɗaya kullum tana cikin zillimin a shafa da kuka zo na mu dama akwai sayayyan da nema a shafa domin a kai masa sami da zuwa to da Allah ya sa kun zo kun hutar da ni bari in je in ɗauko masa Allah ya kare aiki حل يسارة كونها أين أخوة؟ أولين ليه ليه ما تابيش دقيقة أخوة جمعين؟ أو؟ كده إيش أشيب أقريب لي أجل هيا جمعية في البسة طيب إيش بيها؟ أولا نعم قدام باشي كما تقولي جريجة تهزاني فنكا وكي بلاني أدوليش جلة تزيد تكيني كوي ثالث هاي أبو ما جلتان بزاماني يزمان mu dai ma ji magani hello Aliya, asfalt ne ka, ana wani babu wani kuma biki su. Asfalt, yanzu ya shiga gwamnati da baka. Hmm, ba za mu shi A da ne ta kenan, ni a da shekara goma sha hudu da wata hudu da shi gariya ba da ya ce zuciya mata kallon. Ni na nan masu da ke a sheki hatta iya wajen da muka ba ba har da a ciki. Kashi. Idan yau da kuka ci, tunanin da ya zama da yawa ta fara kuma ta

ya ce karka damu don na san tana da tsayi a kowane lokaci na kan so mutum ya rika amfani da abin da ya zo hannunsa wato abin da ya samu tabbas inda a ce magana auren nan yaron nan da gaske yake ko iyayensa da gaske suke to ai ba a tsakanin yara abin ya kamata ya zaya ba ya tuni gemu da gemu sun haɗu amma kasancewar ba a samu wannan ba ai ba a sami abin da ake nema saboda haka har yanzu dai ni a guri na a zato da tsammanin kawai ake ba da sani ne da kai ba an sha zuwa neman auren tsari ba na son ko wuya mata ra'ayinta ne akan abin da take so ina raba ki da kiwon kyalle kina da nasiha baka ta haihu har yanzu dai abin da kike faɗa din abu ne wanda kike a cikin zato ne kawai da tsammani ba a samu hakika ba kin san inda a ce yau mijin nan ruwa ke a siyo shi watakila duk da cewa mu ba masu wadata ne ta zuwa gani ba to za mu iya duk kokarin da za mu ko da nan ce ma iya hana da mu zo mu siyo mata mijin nan ba to ba sai sa ake wata yan jira ya zo kuma bai zo ba to ni yanzu zan ba biyar ta zafi ku tabbatar da labarin da za ku gaya min nan gaba labari ne na tabbas ba tsammani ko kuma zato ba insha Allah akwai miji a hannu Allah da za a zo maka da zance sahihi ustaz ba zan yi to abin da gaya shi kenan su mutane su kun saka musu birki daidai nake kudin mai haka dama kuma laifin ki ne don me za ki rika nuna cewa ke da rike da wata gani na yi tun muna yan mata tare muka tafi aure ne ta ya raba mu ba ya irin ta suka ga ko da ka zuba mata haki sai ta zo suna tsaye da kayanka musamman ma wadda bata gani ba ai kokari da ta sha ƙarya Wani aiki? Wanda aiki? Wanda ne da za a ce saba? Da zai haɗa da cikin rikici ne wannan? Kamar da Allah. Su zai ce mutane da kan jikin da ba wai suna aiki. Ma'aikata a yau na da nake da kuɗi da ke yawar Wani na kuɗi da da na

girmamawa sadiya don da suka kashin ya ce ya zaman ta gidan mijinta ke girki saboda ya mace shiga fito sai muna so da juna wannan Allah ya yi da masu da kuma ma da talata irin kira ɗin nan sun kasa zaune sun kasa tsaye sun dai dole su zo a kawo su hutu su zo a kawo su hutu amma a hajji a iwa zai raba hajji da yin a eh dai ba haka suke ba gidanki uwa ba ka ba uwa ba ba ina kawai da yayi sai uwa ba da ya take ya sai ya yanka malamin sunna kafa yake ko wallahi ne yana jin daɗi wanda zama da a nan za su rasu ne ko uku ce shi ce nan za su yi kuma ne sa da mutum mutum ne in kuka da shi ko da za ki dawo zan dawo duka na in ta ana ki aure wani da alila haba wani ulu ne kun damu da wani biki biki biki sai da sai wata wani sai da sai wata wata kan fara to ne sai ne abin da na ke so kuma zai yi hajiya tun da da akwai ko cewa ya tsiya kaka ko ke kira ta kira

Kudin haka ne, hasashen da kuka yi zai iya zama da Gaskiya ne ba. To amma akwai saurari na haka ba. Haba ma, wani akwai saurari na haka ba. Ɗan wani lokaci ka ba mu kwanaki. Kuma yanzu an yi kira na kuma wannan magana za mu kuma kai wannan magana. Kai kai fatan Allah ya sa alheri

rápida de acesso é muito e Hangel nunca se lembra disso não e o meu dia mais não era era disso é de crime ainda não está como é que ele está muito muito não não não I don't know. da kai musu na ba su labarin yadda Thank you. いや、グージーはだから、あと100種は、全部7個いくら取って出たの玉ねぎの会社はその6人の中に4人だ。これ、これだわ。4人だからいいよ。Thank you.

girki a gonar da kuma guda ba a taɓa mata ba to da jajiya ke ba ma ce a kan kasuwa kanin ne ba ya ce idan kuma ya kwanta ne ga wani ne wani shi ne ya kwanta wannan ke kwalliyar ta haka ko mutuwa tana kunya idan mahaifi bayyana mutum ba da kirin bautar da ba na miki girki musu wanke wanke an yi tambe ba ƙwarar da yake ji ba girmamawa ce ta iyaye da suka taso tare ba na mantawa sai da na haifi dariya haka kika ɗauke da hanyoyi suka ce ji kike yi kamar da cikin kika fito a cikin ya za ta iya wulaƙanta ɗan wannan hawayen da na zubar sai ya dawo musu kamar tabbatar da ke ni suka kira da suna rabi kai tsaye eh domin mutunci da darajarci da nake ba ki da na sa yau haka na ya har kare mutane kuma da a gaban ki ki kai da da zuwa da kamar da su wadansuwa sai ya amsa miki da ciki kamar yadda haske yadda duk cewa yayin da wata yake shiga kusurci na fahimci cewa ko a su ta ta iya kama kai har yi ne duniya ni zan zama ne ciwo wani kai suke yi lulluɓe ne ya uwa ce za daga wannan gidan zuwa wani gida duk da dai cewa da wancan gidan da wannan da ne da an gidan su suka kai yanki ke

那那我就没去了，你参加的，你参加的，你参加的。 a ba ta giya to asali ta daraja ta mutunci ta fi ɗaukaka ta babu dalilin da zai sa ka zo ka ɓata zuri'arka da wannan ganyanci a da wannan Allah goma wannan asali da kake ta faɗa da daraja da fifiko abu ne fa wanda ba a rubuce yake a kirji ko a goshin mutum ba kuma matsayi idan har matsayi ya kai ba sai an haɗa da bayani ba mutane ne za su gani su gane su kuma yadda cewa ke da kai da kuma wannan da ne a cikin nama a banza tana ta yadda mutum domin ba abin da wannan din za ta bayar shi ba da ke ɗan hukar shi ke jawo uwarsa shi ba kuma yi mana suna da tambaya yanzu wannan daraja ce da hukar da yake tsakanin mu ya sa ka ɗauro wannan cikin kamar wannan ba wa abu bane su kai su iyayen gidan naka yahudu da nasara babu abin da suka samu domin har yanzu ban san akwai allah ba sai kuma a matsayin ka da ɗansa addu'ar ce gare ka kamar da ta ta karɓar ce gare ka to kai masa addu'a allah ya ce ko kuma ta biya ba ka kawo a banza duk da ana hawa da ciki turbi turbi kamar filin burkutu ma kusa kai kowa in za ka yi ai kai ba ka yi ne to aka a gaya da ne hujjar rashin da na yi aure tabiya mutum da mutum ne ya zai saboda ne ya kamata ka siyar kuma da ba ka yi zai haɗu da gantara da ne yi kan da ya wa karin zamaniya da kuma da ya wa lafiya na dama yanzu ha ai bambancin ba ƙaramin bambancin na yi ta yawa na ba yawa muna yi ne ne ko kamar ciwo ne suke ne ne dan Allah ya ku za ku ba zan yi wani ni na san iya zurfin soyayya da ke tsakanin mu ka kamanta a turai karatu na san daga lokacin da ya shekara yana yi a kansa da dama in dai wallahi na ba ta ba ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta zuwa ga sadiya kin ga yadda iyayenmu suka zama gamshiga su taro su dangantakar da suka gina tun muna yara kamar yadda addinin ya nuna duk mace mai neman rahama ta kuɗe yin aure zan umarce ki da ki gaggauta yin aure da zarar kin samu nisan ki yin haka zai kwanta min da hankali san kin ɗauko hanyar samun rahama kuma ina roƙonki da duk wanda kika aura ki ƙoƙarin tsare mutuncin shi kamar yadda zan yi fatan allah ya ba shi ikon tsare miki naki mutuncin wassalam a wani lokaci masoyinki a da a yanzu kuma ya ya fito za ka yanke kawar kan. Eh, ni ne kamar ba mu muka haifi yaron nan a cikin ba. Mu muka haife shi, mu muka haife shi, amma ba shi kaɗai muka haifa ba, ba ba ba. Abba ya ya huri dan Allah kuruciya ce kike damar don ba abba. Ah, ba magana kuruciya. Mu lokacin da muka yi kuruciya an yi mu wani yahu. Eh? alfarma muke roƙa masa ai hakuri ya dare shi gidan nan dan Allah ina so ka buɗe kunnen ka ji yadda ya kamata yadda ban buɗe wacce na sai da shi ya dawo a fita ba ba zan ce da wannan gidan ba mun fa za mu cutu idan muka yi watsi da al'amuran yaran nan kin ga kin ga da abin da namiji yayi a dole kin ga ne amma ni magana da yaran nan ma gaba ɗaya ta ishe ni saboda ne ne no, de ellos gida da komai ya zama naka ya kamata mu farbe ka sanin tun kafin ka farka malam dama na ina ta kokarin ka ka zauna haka ka huta amma ka bayani to gani alhaji inuwa alhaji inuwa na ta mhm. ina kansa sun shasha zuwa nan a kan maganar auren sadiya malam duk ke nake yi yanzu sun ce shi alhaji inuwar zai neme ka kada in zo ka ce ko da kafan magana ba ban faɗa ba ni kuma tsoro nake ji kan zo maka da maganar nan a sake irin ta da ni ne ma na yanki kawai san ba ne na mutu ba mangofat na yanki sarkin boko kuma wannan ma yayi ne saboda ke kika ji kika gani to yanzu ni abinda nake jin tsoro kawai kada a fito da rijiya a fadar ruwan zai kada malama da irin ruwan zafi kada irin dai bane ruwan dan can turanci yawa yawa ne al'ada shi ko wannan alhaji inuwa ka ka yawan almajiranci ina ganin haka ba zai faru ba idan kin yadda za a yi wannan abin bisa sharadi ni ne wa yarinya na fatan alheri Allah ya sa kuma in har shi ne mijinta Allah ya ba su zaman lafiya amma in an samu matsala ba zan ɗauki wancan matsalar kuma da wannan ba to kan ki zo gurina. Kana malam idan yanzu gudun da na gurin wasa ne to kina da san kenan abin zai faru abin da nake zato a a ba Allah fata mala amma dai ai matsala ta matsala take insha Allah ba abin da na zai faru shike Allah ya kare zumuncin mu da ya kullu da su sakamakon shakuwar da aka yi shekara da shekara ba zai sa yanzu don abin arziki ya kusance mu da zarge su ba duk da cin zarafin da suka yi mana ko ce su yi mana ni dai a gani na ban ga dalilin da mutum zai kwance maka zan yi a kasuwa kuma zai je gida ce zai daura maka ba san ba zai yi ba hmm. ai abin da babba ya hango yaro ko ya hau da iya hango shi ba na jin kana ba da labari wani lokaci country side da kuma da ta sake ko kuma ba ka so da hotunan sage a cikin ka san ba abin da yake faranta mara kamar yi. Kalle ba za ka manta da wannan sadiya ba. Ce a san ma kana tunanin ta. kuma da wani lokaci da mr john bai ya taba kama ni da wata mutane a maganin tsariya yi. haka kuma da muke na wato ba dan dai an kulon daga makaranta a ingila nan ba ya yanzu na zama ga dangaren ba a kan a karto ba kuma wannan ba ta ruwa na zama yanzu ya gana da ya yi take cewa ita ce kan rayuwar su ba ta zama wani domin sai ka tuna ma ya zo da safe kafin ka cewar mai zainaba ba wasu sadiya kina ko wata na ne eh. ka mai da sadiya kina bari shi ya nan wata ce ma dai na san ta fi dacewa da shi. Kin san abu ne tun suna fara abin ma da yake bani sha'awa kenan idan da suka taso da soyayya tun suna yara da shi har girman su dan halai ya ga ambato bari da zuwa bari da zuwa da Allah ku dan guri zan gana da ɗana rabowa ne هبص قال لها هيبقى عندي اختي حد اي بص قال لها بقى دي زيرو شوف كان حشبك kasan hausawa sun ce magana gara gumi ce in kada za ka fita fit za ka dawowa Thank you. mutanen mu muna yawan sama da miskin walwala annashuwa da kuma hannuna ga ubangijin mu saboda murnar shagalin bikin nan da muke sai ka zuwa kawo yana cewa a zo a yi wasan fita to dutse ta bari in kuma a mafarki sun laba ban taɓa a cikin irin mutanen da ya ce ya ɗaya ɗan masa ba har su lalace su ba to in dai ni muna za a duk dukkan da kika kulla a kansa sai ya warware kuma insha Allah da za mu sai ya da kariya da zan fara warware miki ko kuma wani da ke ko da mijin ki ko zama da ke ba ko warware zumunci da yake tsakanin abin da yin wannan ya ce ne kan na ji kai take ba ta ba shi yasa duk ciwon da ya warware kuma kin san shiga malamai da yin asiri sai irin ku da kuka shiga da kai abin duniya ya tsokar muku ido ni ne zan ji zai har za ku rika ido ku ga abin magana da ka ga dama ku ban da dalilin da zai sa ya yi ni kewa shi ke nan don ki san mutum da ya dodo yadda ya ce da ka fi ƙarfin ikon Allah ba rayu Thank you. wani karamin yaro kamar ba namiji ba wani abu haɗi bai kamata ka tsaka kana wa Allah kanka ba ba da san shago da muke da hajiya da muke suke zama no neman mare dukiyata cewa a kan su ya wanka su yi wanka su yi sallah ka ci abinci sannan karɓa ta rai ta ta zarafin barin na zama ainihin gida ne a gari kan tattalin da ke zuwa ne nuna min na na na na ya za a yi kasanta shi sana da shi sai ta kiran suna Asaf! Asaf! Asaf! Asaf! Mun ci da mu da. Kuma shi kuma shi. Mun kuma tana ba da mun zai yi kanta. Har ina da gulwa da bikin. Ina ki ina kashe gobar suke da wani. Idan ka amince da mukan da ke zama za ka dawo ka sami ina nan ina jiranka. na sadaukar da rayuwata da ke da zara wasu ne masu ɗata rawarki da tsalle a matsayin matsayinki da ta ce wani ɗa namiji ya zo yana wahal da ke duk ɗan zama na ayyar nan ban taɓa ganin wajen da ta yake kama na ina son taimakon shi ba kamar wannan kuma zara kada duniya ta yaudare a cikin wannan hankali babu zancen tausayi alheri ne yake ɗan kusa miki kofa ki sa hannun duk biyu ki karɓe shi ne ke irin mai amfani a gari yanzu da tabbatar suna da rashin girma ta da suke nuna mazajen su hanyar da zan samu arziki su dubu da wasu ba a shi dai ka gani ko da ka gani zan ka kuma ne ba kama addini za mu yi da yankun sama ke lafiya hanyar samun jira a wajen ta zo kawai kullum da hankali. Yana da shawara. ce. ya haƙuri Ya haƙuri. Inda ake faɗi shiga aji a nema mata. Ya sai sai لا مفهوم كذلكم مشبك بأشفاق الشتاء فهو هذا الأمر لأي قصد لأي قصد إذا أنا عايزة كنت عايزة أنا Ecco. Ecco. Ku kwantar da hankalinka. In Allah ya duk inda yake, na tabbatar hankalinka shi ma yana nan. Duk inda yake Allah zai bayyana shi da su. Sannan abin yana nuna a cikin yarinya tana nuna a cikin mara ba ya kuma a cikin mai kwana biyu na ce sai limanin to sai ta zama na rabu na da su tun da aka sallar magana ka fita suka ban gidan nan ban ƙara sa su a cikin gudu na ba mawatu kin gane mm. nan tsaki a gida mata mata Allah akwai ne sani. Yau ma, ɗan ɗan ba wanda kika yi da yi ne kada a ka saurara mana duk fara da kake yana kake mana kowa ka zuko ka kake tekin ka ka san ni wani lafiya wata. ga san sai ka tambaye ta ya na mutum yana ka ka ya ne ka ga maka kana mun wala mutane a cikin gida ai ban ga mun ba mun ka zama a anan gidan ba ka gani saboda ka ga Ka shi shawa kawai abin da kake mun ya shi ka fitan cikin hanci na kana ji ba a bari ga ka ka san ka ji ya ne kawai kana da ne ka Yeah.

da fito ranar da ina jiran ka inda na da yawon zuwa Thank yaushe kuma ne gani na kuma ji da kina nuna na kuma gashi na gani kuma me ya ne dan Allah ki wasu kuma wajen ci hayar kan da rashin mutunci da kin wasu ko kuma a gaba wanda ya yi eh, kai rufa min baki ko amma ka wani ɗin da kuma ya ci ne ina ka tafi kare jama'a ina yakin shi me kace Rabi, kin tuna, kin tuna ranar da na gaya miki wannan magana yau ce ranar da zan maida miki wannan yau wata ya shiga cikin ku sufi har can da yake gidanku yau ya zama duhu rabi mu kuma Allah ya yaye mana duhu mun shigo haske ya ta tafiya ta yi aure gida mai mutunci da daraja da martaba daga yau kun sa kafar wando daya da ke da bakin ciki sakamakon raba yaron nan da kuka yi da sadiya wannan so mun tafi ne daga cikin irin abubuwan da za ki rinka gani na rage ciki dama na gaya miki sai na gane miki ciwon ido sai kuma sai a